والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا ندرين الهميس درن بقي قوة جماعة الأولى لجراد بئر دريه الأولى دار بين دقيقة ودرات دار بيو ga watan januwari kanuwan na biyu ashirin muna roƙon allah maɗaukakin sarki eh, ƙashi allah maɗaukakin sarki cikin ikon sa ba mu damar haɗuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a cikin wannan littafi na sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin al-mawsulat موصولات الأسماء منا نم منا تكون من دوز شرحة أو سبيتو تي ودا هو ودا بير أما كمان تعصبا سنة كما واوردت ما لم تبط وصدر وصلها ضمير من حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحق أيا غير أي يقتفي إن يستدل وصل وإن لم يستدل فالحق نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل والحق عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفيل إن وصف كمن نرجو الحق وأنا ليه sun mai baitocin da ake ta fama da sharhin su cikin darussanmu na waɗannan kwanaki yau za mu tashi daga inda mai littafi yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها da muka yi. na cewa sila in ta zamanto tana da tsawo kenan sannan aka shafe farkonta hmm? aka shafe farkonta abinda zai rage wata jumla za ta rage za ta iya zama matsayin cikakkiyar fila, to a wannan lokaci ba za a shafe farkon ba to zama misali da أبنان آه، جاء الذي هو أبوه ممتلك مكتش دوري هكذا أكشي بلا جاء الذي أبوه ممتلك لأن أكشي أبوه ممتلك أكشاك هو ما يتورى له بدي فهمت أن شاك هو الله سبب ذا ممتلك أبوه ممتلك نياريغا إتشيما أمتين تكتشان سلا وهذه فإنه أقيل يتشي a wannan hukunci wala farka babu bambanci baina ayyin tsakanin ismul mausul ya zamanto ayyu ne a gairiha ko ya zamanto wani ayyu duk hukuncin su ɗaya ne saboda haka fala ta ƙulu ba za ka ce ba fi a cikin wannan jumlar jibu ne ayyuhun huwa ya ƙulu hmm? yu'jibuni ayyuhum huwa yaqumu ba za ka ce yu'jibuni ayyuhum yaqumu ba sai dai dole sai ka kawo huwa domin ka shafi huwa ka bar yaqumu mai sauraron ko mai karanta abinda ka rubuta hankalin da ba zai kai ya fahimci cewa akwai wani huwa da aka shafe ba domin ya kumun shi kadai ya isa ya zama cikakken sila kun fahimci mana annahu idan ka shafe wannan huwa ɗin ba za a san shafewa da aka yi ba saboda abin da rigin ya isa a matsayin cikakken sila shi kansa wala a kasu haga hukmu bibbamiri idan da mubtada'an a'a har yanzu wannan hukunci ba a keɓantuwa da shi bamiri farko sila ɗin nan in ya zamanto mubtada' ko ma ya zamanto ba mubtada ba eh, khabar din sai zamanto mufrad ko ba mufrad ba shine abin da yake sai nan ba wani bambanci shine mana wala yaktasu hadha al-hukm wannan hukunci baya keɓanta da damiri da damiri idza kana mubtada'an in ya zamanto mubtada' بل الضابط a'a ƙa'idar da ke cikin wannan matsalar ita ce أنه متى احتمل الكلام الهف وأدمه دلوك سند مجنر يضمن تتنا إيا لوكا أن شاذي كوبا أشاذي با تولم جن حف العائلة وانا لوكا شي بريها لسا أشاذي وأن فرق سلم با وأن شيني آئدي لذي كوما كان اسم المنصول وذلك kama idan kana fi silati damirun hakan kuma na kasancewa ne kamar in ya zamanto cikin silar akwai bamiri ghairar bamirin masu wato banda wannan bamirin da aka shafi bamirin kuma ya zamanto salihun shi ma zai iya cancanta ko zai inganta bi audihi alal mausuli ya iya dawowa kan mausuli نهو مثالي جاء الذي ضربته في داره جاء الذي ضربته ونند جيشي جاء الذي ونن ياضو كوكما <laughs> ضربته جيشي fi dari a gidansa wato wannan da na buge shi a cikin gidansa ya zo wannan jumla ja allazi darabtuhu fi darihi fala yajuzu ba zai halatta ba hasful ha'i min darabtuhu ba zai halatta ba ka shafiha ko ha a cikin darabtuhu fala ta ba za ka ce ja allazi darabtu fi darihi ba ba za ka sake wannan ha ba kar ku manta haɗin nan barabtu hu hu nan shine al'aidu ala allazi in ka shafe su fi dari hi nan ma zai sake komawa kan allazi ga ba fahimci abin nan cewa ka shafe hu ba an gani domin li annahu la yulamul mazuf a wannan lokaci ba za a san wanda aka shafe ba saboda an ka ce ja allazi barattu fi darihi mai sarari zai fahimce ka saboda hi din nan shine zai koma kan allazi yanzu ba zai fahimci cewa akwai wani abu da ka shafe ba wato hu da ka shafe na barattu hu din nan ba zai fahimce shi ba to tun da ba mai sauraro ba zai fahimce ka ba cewa ka shafi wannan hudin ko mai karatu ba zai fahimci ka ban iya karanta maganar ka to dole ka bar hudi sai ka ce ja Allah zai barabtu hu fi darihi wadi mhm. mu kara ko mu kwana Hmm? wane ne mai gurin baya yana da secondars na ya yi kyau ni ma na gori baya bari mu maimaita wala farka babu bambanci fi zalika cikin wannan hukunci bai na ayyin tsakanin masu ayyin wa ghairiha da wani masu ayyin irin su allazi da allazina da sauransu da ma da man da sauransu saboda haka fala ta ƙulu ba za ka ce ba fi a cikin jumlar yujibu ne ayyuhun, huwa ya ƙulu hmm? wato kowane daga cikinsu da zai tashi zai kayatar da ni a wannan jumla na ujibu ni ayyuhum huwa yaqumu din nan ba za ka ce yu'jibu ni ya yaqumu ba dole sai ka kawo huwa wabi me yasa annahu saboda yadda sha'ani yake la yulamu al idan baka kawo huwa din nan baka shafe shi ba za a fahimci cewa akwai abin da aka shafe ba za a fahimci cewa shafa ya shafi wannan silar ba wannan aidi zuwa ga masu din ba kuma wannan hukunci wala ya tasu baya keɓanto ai hada hukum wannan hukuncin da zamiri da zamiri idan kana mubtada ne zamanto mubtada a'a balin dobidu a'a ka'idar wannan matsala shi ne ko ita ce balin dobidu a'a abin da yake ka'ida na wannan matsala ita ce annahu yadda lamari yake ko yadda sha'ani yake mata hamalar kalamul hasfa wa adamahu duk lokacin da maganar ko jumlar da ka yi ko maganar da ka yi tana iya ɗaukan an shafi a'iri da zai koma kan masu ko a'a ba a shafi komi ba to duk lokacin da maganar ka yi zaman to zan ɗauki wannan ma'ana biyu duka lam yajuz hasful a'iri a wannan lokaci ba halatta a shafi a'iri ya kuma za mu fahimci haka zai kasance eh, za mu fahimci haka zai kasance ne idan a cikin silan akwai bangare biyu in ka shafe na farkon na biyu yana iya zama matsayinsa to a wannan lokaci dole na farkon ba za ka shafe shi ba shi ma sai ka bashi shi ne mana wa zalika hakan kuma yana kasancewa ne kama idza na fi ta bamirin kamar ya zamanto a cikin silar akwai wani damiri ghaira zalika damiri al ban banda wannan bamirin da aka shafe shi wannan bamirin da ba a shafin bai zamanto salihun yana inganta li audihi yana inganta ga komawarsa alal mausul akan ismin mausul shi ma nahawu misali ja allazi barabtuhu fi darihi in ka shafe hu hi din da ke cikin darihi zai zama matsayinsa to karka ka shafe hudin sai ka ce dole ka ce ja allazi darabtuhu fi darihi ba za ka ce ja allazi darabtu fi darihi ba kenan fala ya juzu ba ya halatta hasul hayi shafi haɗin nan min darabtuhu daga jumlar darabtuhu ko daga lafazin darabtuhu fala ta ba za ka ce ja allazi baraktu fi darihi ba mana za ta canja sannan kuma mai fahimtar ka zai fahimci komai ya cika daidai don kana ba da labari ne wannan da na buga da na bugi wani kenan a cikin gidansa ya zo abinda mai fahimta zai mai sararon ka zai fahimta kenan ko mai karatun maganar ka zai fahimta kenan don ba zai fahimci shi ɗin ka buga ba ka dai bugu cikin gidansa amma kana so dama a fahimci shi ka buga cikin gidansa to dole ka kawo in ka ce ja allazi darabtu hu fi darihi waje لأنه لا يعلم المهدود وأن شيء ذاك هنا كشافي مهدود إن دون كشافي إن كب كشافي إن كشافي شيء بدأ أسم aka shafe saboda maganar ta cika. mai sauraron zai fahimce ka duk da gurguwar fahimta zai maka amma zai fahimci eh, abin nan magana ka tace ka komai ya tafi daidai duk da kai ba haka ke nufi yawo sai mu tsaya nan ko na ga kuma za mu samu lokacin tambayoyi yawon sai mu je a sai da ko نعم بسم الله الرحمن الرحيم الاستقاف قرقوا هذا مثاني لشر جرم والله شنو في شر ليفي جرم ليفي مزعج ميتاده انت ليه garkuwa da mutane wallahi shi ne mafi sharrin laifi mai tada hankali wanda ta zuhu kasban wa'annan lalatattu suka rike shi a matsayin sana'ar neman kuɗi ko hanyar neman kuɗi wailahum irkabu kai sun su ko ban ya tabbata a gare su wallahi sun taɓe da wannan hanya mummuna da suka zaɓa wa kansu al-iqtidafu garkuwa da mutane la sharru jurmin wallahi shine mafi sharrin laifi muz'il mai tada hankali takzuhu da suka rike shi kasban a matsayin hanyar neman kuɗi wailahu wani ya tabbata a kansu kad khabu tabbas sun taɓe تخذوه نهجا سر وانا ممونا سناء وتهنيا للحياة نرى الله وفضلوا سيسك في تاء طرق الغوة هنيون حلكة هنيون بكة هنيون دا قد قطه الكذاب كربو تاء الكذاب domin haɗin nan abdamiru aidin ila turk ha ku gyara wannan kuren mai rubutu ne ya rubuta abin da yake kwalwarsa daban abin da ku haka za a karanta shi تخذوه ناجا للحياة وفضلوا طرق الغوى قد خطها الكذاب وفضلوا سكة في بلغ الغوى هنيون هلكة قال خطها الكذاب وأن هنيون دا الكذاب واللي في قوة أريا شيئا كذا قال خطها بيضع راسه يزانا su يكلان ya ثاني تقليد انا اكرر بيته تقدر تكتب بلان ما يسعى اثار وتؤتيه شاء بالعمد انه مو قد اختار الردى دقنقن تبت سوء سنزا بها لك لو ان سنعى اثاس موضوع تنليك هكذا سيصيبهم حر اللذى وخرابه حر اللذى انا من ذات متلذى wa kharabu da rushewa da halaka da sanu zai same su gobe kiyama duk mai garkuwa da mutane a samu yau miliyon ɗaya gobe miliyon biyu miliyon uku da kashe wani ya yi wane ne walakantar mutane ya yadda ya mutu bai tuwo ba bai mara masu haƙi haƙoƙinsu ba to zai ƙona alahira sha Allah ta'ala ta jara'ima sun riƙi laifuffuka na haja aishin hanyar rayuwa malahun mai ke gare su ne lam yalzamu ma qala tawwabu ba su lazimci abinda Allah ya faɗa ba abinda mai karanto ba ya faɗa ba na kowa kada ya cuci kowa kowa ya zauna bisa ƙa'idar shari'a ka yi sana'ar alheri ka yi sana'ar halal ka nemi walbayo ka saya da kuɗinka ka yi bashi kai ta turawa in ba ka da kudin wayar bello kai ta dako da kanka ne ta ba su lazumci hanyoyin halal da wani neman kuɗi suka lazumci wannan mummunar hanya illam ya tubu matukar da fito ba wa'annan mutane na lahum sharrul aza mafi sharrin wahala da cutarwa zai same su sannan wa masiru yawmat talaqi sannan makomarsu yau matalaki a ranar gamuwa ranar da halittu za su gamu da ubangijinsu da mala'iku masu azabtar da su ko masu musu rahama to masirun makomarsu a wannan rana azabu ita ce azaba lakin amma idza tabu wa tsabati alihum idan suka tuba ayyukansu suka yi kyau nalin jinana za su samu aljannoni li'annahum saboda su attabu sun tuba an fahimta mu gara ko mu tsayana. ta bari mu maimaita aliftidafu garkuwa da mutane la sharru zulumin wallahi wallahi mafi sharrin laifi ne shi muzilin mai tada hankali tafi zuhu da suka rike shi kasban hanyar neman kuɗi wai lahum kaitunsu azaba ta tabbata gare su kabo tabbas sun taɓe tafi zuhu sun rike shi shi garkuwa da mutane nahdan a matsayin wata hanya lil hayati ga rayuwa wa faddalu suka fifita ruruq al hanyoyin halaka qad khattaha al-kadhdhabu wadda shaytan ya tsara ko mafi ƙarya ya tsara ma'ana dai alkazzab anan ku fahimci shaidan akwai wanda ya fi shaidan ƙarya ne ba wanda ya fi shaidan ko sun musai lamatar kazzabi jikokin shaidan ne a wannan tsara ƙarya da suka yi bil amdi innahu muqad iftarur rada da gangan tabbas su suka zaɓi halaka tun da yake haka ne sai su yi buhum harrun laza wa azabu azaba da tsananin zafin laza zai shafe su mana gobe kiyama takhidul jara'ima na nahja aishin ma lahum sirri ilaifuka hanyar rayuwa me ya same su ne lam yalzamu basu lazumci ma qala tawabu abinda Allah ya ce ba abinda Allah mai karban tuba ya ce ba in lam yatubu in har su tuba ba na lahum sharrul adha sharrin cutarwa zai same su ومسيرهم سنن مكومر يوم التلاقي رانر قيامة أذابه شيني أذابه يوم التلاقي ما رجع رانر سونا سونا يمر قيامة لكن أما إذا تابوا إذا نسوك توبة والاب في عالهم أيوك نسوك يكو ما الجنان جنان جمع جنة الجنة الجنة الجنان الجنوني ديوه فالجنة من بعد إذن إيه يقول جنات عزم جنات الفردوسي جنات الخلد كما عندي هو نال نعم، الجنان غاسة مؤلجنون لأنهم قد تابوا سبوا لسوء تبسوا توبا طب هذا تنبوه يتكين درسا بلا يجوكم al'anyabu jami ne na nab fiƙa haƙoran nan biyu manya-manya biyu a ƙasa biyu a sama na na zaki ko damisa ko na sukura wani an kiransu anyabu takasharar anyabu haƙora haƙoran cuta kuma suka fito ce azibu kashara anyabahu kura ta buɗe haƙoranta fi ƙoƙinta ba haƙora na al'ada ba haƙora nan na cutarwa wanda su take farauta haka zaki ta kashara wato ya bayyana al'an ya bu haƙora wani na mugayen haƙororin ko haƙoran ta kashara sun bayyana kasan kwanan haƙoran suka bayyana wuri ba kyau abu ya ɓaci نعم wannan hukunci da muka yi bayani a darasinmu na yau a nahawu baya keɓantuwa da bamirin da ya zamanto mubtada wannan ba shi da ne ba bamirin ya zamanto mubtada ko ba zamanto mubtada ba ba da ne ba ka'idar wannan shine ya zamanto cikin asalin silar akwai wani bamiri banda wannan bamiri a'idi wanda aka shafe bamiri a'idi na farko shi wannan nabin yana iya zama matsayinsa kawai shi ne ka'idar yawon kamar da ka ce ja allazi barabtuhu fi dari kaga barabtuhu ai ba musala bane maf'ulun bihi ne ma barabtuhu barabtu fi'lun wa fa'ilun hu maf'ulun bihi wannan damir to amma ba halal bane ba daidai bane ka shafe shi domin da ka ce ja allazi darabtu fi darihi mai sauraron ka zai fahimci jumla ta ka komai kamar ba a shafe komai ba domin a lokacin kana cewa wannan da na buga a cikin gidansa ya zo ko wannan da na yi bugu a cikin gidansa ya zo amma ka ce saboda haka dole ka ce ja alladhi darabtu wannan da na buge shi fi daji a cikin gidansa shi wannan ba wani ne na buga ba shi ɗin da na buga ya zo to saboda haka dole ka ambace shi ka ce ja alladhi darabtu fi darihi ba za ka ce ja da zai fi darihi ba ايه فهم يا مدار ان شاء الله هلا اما هو البديل alternative alternative مسنيا كوما يمكون ونن اذا هل باشا سنشم هلا القيامة شيني مكا توبة دو اذن مكا فلا اجن فشيدة مكاني اذن ينقر قوة مدار ان شاء الله هلا راسي وانيني سنعذا alternative سنعذا alternative matuƙar ba su mutu ba alternative shi ne su tuba ba mutanen da suka wa kudaden su mara musu da kudaden su su je su nemi gafarar su su kai kansu masu ce ni na maka kaza kaza saboda haka ka bin bulala ka yi wani ne duk abin da yake so ko ka yi sai ni ga kuma kuɗin ka na da maka da shi wannan shine tuba saboda haka suna da alternative suna da badili badil din shine tuba in sun tuba shikenan Allah sai karɓi tuban su matuƙar tuban tuba ne na da cika sharuɗa ko sai na dama ba za su sake dawa kan wannan aiki ba su nuna bakin su cikin abubuwan da suka yi ta da cutar da bayan Allah da ba su zo ba su gani مزعجل ما يتهادى هنكلي انزعاج ما يت... ابو ما يتهادى هنكلي ازعجني فلان وانا يا تحرمين ده هنكلي يعني ليك تدري واقول انا ساوني كدي كدي زي حالا لي بك انا سهر جوا واقول زاجي زاجي واقول وصا اول ازعاج تارو متوم هنكلي حالا متوم هوتو زيتش سوالك مزعجل ما يتهادى هنكلي ما يتحير ده lokaci yayi nawa na'am اتخذوا الجرائم اتخذوا بمعنى اتخذوا أنا دعوك تتخذوا كيوا إلى أن همزة الوصل اتخذوا سوء الجرائم ليه سكر الجرائم جمع جريمة sun riƙi kuka matsayin hanyar rayuwa hanyar rayuwa su kenan su ɗauki bindigogi yake fata sabin cikin dare ko cikin yini da su samu mutum su kama shi ko akan hanya su walakanta shi tafi da shi daji ƙarshe su ta buga wayoyi wa yan wansa cewa abin nan sai an ba su miliyoyi ko an ba su dubbai hanyar da suka zaɓa wa kansu kenan ta rayuwa wannan mummunar hanyar. suka wuce gona da iri a faraƙo kai na kake kallon abin a cikin wayanka kake kallo ina ka same shi a wayanka ah technology ina baka <laughs> ina baka shawara ka mallaki hard copy ta alallah وما لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك